العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شغل ما شاء بير شوانا وطامي البركة <clears throat> هجرة دبو قريب كده أربعين دا بكر دي دي دا خدو لوطن واتو مات na شدة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 إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا suratul dukhan wadda wannan sura <clears throat> ana ce mata suratul dukhan kuma ita ma makiya ce an saukar da ita a maka ayoyinta guda hamsin da tara kamar sauran wato surorin maka <clears throat> waɗanda suke ɗauke da saƙo na tauhidi da tsoratarwa da bayanin tarihin waɗanda suka gabata da kuma tsoratarwa game da alkiyama da sauransu wannan sura akwai hadisai da yawa da suka wadda da cikin wata suna bayani akan halalar karanta ta ko ranar juma'a ko kaza ko kaza amma duk ba ta inganta ba gaskiya mai da alhali ke fara cikin da ifil jami a sagir wadda na hadisai duk ba ta inganta ba hadisin da ake ganin hakan ne cewa da annabi yakan karanta suratul dukhan idan ya zo kwanciya bacci amma to akwai daren kuma wanda ya karanta su Allah zai gafarta mishi ko mala'iku dubu saba'in ta ce masa istighfari ne ko da na hadisai duk ba su inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ina fata mu gani amma na babu su mutum zai iya karanta sai da daddare idan yana da lokaci to annabi ya kan karanta suratul dukhan kafin ya kwanta bacci ma'anar dukhan shine hayaki ad-dukhan hayaki wato smoking kenan hayaki na fata an gane a an ambata ta da suratul dukhan ko da akwai kalmar da ta bi akai magana akan hayaki din yau matafi sama'u dubu kanin muhi ko don ko kafin kafin alkiyama ko kuma ranar kafin alkiyama Allah ce mishi bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai tunkai hamim wal kitabil mubin ha'un da nunu wani kitabin mubi na rantsi da littafin nan bayyananne wanda abubuwansa a filin suke da lafafinsa da ma'anarsa abu wani ba a rikice sai dai wanda bai sani ba shi ne ma'ana al-mubin wannan rantsuwa ce daga ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar da muka ji a irin tsororin da suka gabata wani ƙasar kasance menene jawabin rantsuwar menene jawabin kasar kamar zai da kaji rantsuwar ba kan ya ka rantsi shi ne da wabin kasar wani kitabin hudud inna anzalnahu fi lailatin mubaraka na rantsi da littafin nan mabayyani na rantsi da alkur'ani wanda abubuwan su a filin suke lallai mun saukar da shi fi lailatin mubaraka a cikin wani dare mai albarka mai yawan albarka إنا أنزلناه هو عند ميل من القرآن أنا أنا نفس القرآن أنزلناه الله ينفعني ذا أنزلنا كما نفسي سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر بيان فريدة كلمة نزلنا نزلنا Allah ya taɓa amfani da ita amma na hannu na zanna zikira da ce an zalina zikira da ni amfani da an zalina aka ce yana nufin ƙur'anin kusan da guda daga bakar hannun ibn sittin ɗinsa Allah ya saukar da shi daga laihul mahafuzi zuwa baitul izzar a daren mai na kadar ake wannan aikin ya ka duk sanda ya amfani da an na samun saukar da ƙar'ani ko zai amfani da wannan kalmar ne ko wannan jimla ko wannan lafafi ita ya daina na nazzalina wa nazzalina to yana nufin ɗaukowarsa wadda jibril yake ɗaukowa hasbal hal gwargwadon yadda halaye suka kasance daga baitul izza zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin shekara ashirin da uku abu kaza ya faru a ga ɗauko wahayi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam tura ta sauka aya ta sauka har annabi ya zo duniya cikin shekara ashirin da uku kenan suna bambanta tsakanin an zanna da mazanna to wancan saukarwar ta farkon ya faru a cikin wannan watan amma wancan tsohon da mafi suka ce a baya dama wani bai da kasar duk ƙarfi ne ko da lafiyar gabar mu wai duk tsatso ne ya ce ba a yi shi ba ko da wannan sura da mutane su zai ko wani tahajjudi suna Allah ka dasar da mu ko yasa amma yana nufin kadari wato shi ko yana sabon annabi ne fa wallahi tallahi ne sai suka yana so nuna ma shi sabon annabi ne sabon annabi ne kusan da gudan wanda ya zai saba wa annabta manzon Allah amma yanzu ubangiji ya fara mantar da shi wallahi wallahi nan da ɗan kwanaki ko watanni za Allah zai gama masa istikara ce Allah zai gani wulakanta shi Allah zai tozarta shi ta sai dai ya tuba sai kuma ya mutuwa da wulakanta wurin waɗanda yake wa aiki kuma arna da kiristoci sai su zai masa sallah kuma su kwatanta musu yadda za a yi sallah a kiristanci amma ba a musulunci ba a musulunci dai a cikin ƙar'ani ba wani littafin ba wani sallar gawa ko ba sai an kai shi wata makabartar musulmi ba kuma ba wani kuri kuri ko a kai na rami a gumi shi nan ba inda ƙar'ani yake a nuna da kasa ne a bi shi. ba a nishi sallar gawa ko a kai a ƙar'ani babu sai dai a kasance a kwaikwayi na musulunci na addinin musulunci amma a addinin musulunci ta da wankan gawa ba sallar gawa ballantana ma a yi kabbara hudu kabbara farko a yi fatiha kabbara ta biyu a yi salatu annabi kabbara ta yi a masa addu'a kabbara ta huda a yi sai da musulmi addu'a sannan a sallame shi in ko ka ga sun ko sun ko sai musulunci ne addinin annabi Muhammadu ya sosai sunnar manzon Allah ya sosai amma sai ya kawo Qur'anin da aka fi ayi kuma dai gashi Allah ya gaya mana akwai lailatul qadr akwai lailatul mubaraka shine lailatul qadr dare ne albarka kuma yana maimaituwa duk shekara Allah ya ce a neme shi annabi ya ce mu neme shi ta har raunai na kan tsagar da tsagar a wasu ilimin ramadan daga bakin ne don Allah sallallahu alaihi wasallam da ka ba mu da annabin ne ba annabin ɗan kalaka ka ba ina fata mun gane Allah ya ce mun kautar da shi sai da rasul mubaraka wannan yana nuna alaka mai tsarki. tsakanin wannan wata da alkur'ani abin da Allah ke sai nuna ke shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatan min alhuda wal furqan alaka ce mai karfi tsakanin wannan wata da alkur'ani shi sa malamai suke zage dantsin sosai wajen bayaninsa da tafsirinsa da karin kashi da faɗin ma'anar ayoyinsa da ma yin sallah da shi sama da yadda yake a wajen ramadan don zan sai watan ya sake samun ta an bashi. to Allah ya sattanta daren da lailatul qadari dare mai girman alƙadari mai girman makai Wata kuma suka ce an ce mishi lailatul ƙadari ne saboda a ranar ne ubangiji ta'ala yake sake yanke hukunci da rarraba komai da komai wanda aka riga aka yanke a baitul a cikin lauhin mahfuzi to ubangiji zai zo ya tace budget din abubuwan da za su faru a shekara ke wannan budget din shekara a wannan shekara za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza to a wannan daren Allah yake yanke komai shi yasa ake so a daji wanda yake bacci ne ya tashi wanda ya isa ya kalla a tashe shi cewa lokacin bacci ya wuce har a zuwa na raba alkhairi kana bacci ana raban abubuwa kana bacci kuma sai ka tashi ka ka daga hannu bayan sallah asuba ka ga ka ka kamar ka tuki kanka kamata yin goma ne ka shigo ta karshe ka ce farko bacci ba amma ka rage kuma bacci ka rika yi da hannu aisha ta ce ahwal laila wa aiqaza ahla annabi yana rawar daren yana tayar da iyalansa alamar cewa yana ya ta'arrabu lina fahatillah ya ta'arrabu lina fahatillah abinda Allah yake so ya zuba na bonus ɗinsa da rahamarsa annabi yana so ya nema a raba da shi a kasa da shi da kuma mala'iku da ubangijin da yake wani rabu ana la'akari ne da kuwaye a raye a lokacin kuwaye masu yawan ibada don yabon sun samu su nasu kowaye suka sasa samu sakamako mafi tsoka amma wallahi in kana ba su za iya tsallake ka kuma maka tsallake ka kasa wani matsala ko ba haka bane ko ba ka za ka iya yin ka za ka iya kokarin ka kar ka zaya wani shaɗan ne da rika ina suna ce ai ba dole ba kai wannan shaɗan ne ke maka wannan ma wanda ya ce ka tabbas ma ya fi waye ne zani shi ba bacci ba an bacci ne ka shi suka mata ya bacci shi yana da tabbas shi yana da dajir ba ma wani yana da dahir ba duk duniya sun so da ubangiji ya so da aljami sun so da mala'iku sun so da shine fiyayyen halitta sai kuma ne yake nema amma ki tashi yake kake dajewa sai kuwa ne kake da tabbata kanka ba ka da tabbas ba ka da garanti to wata kila kuma da za ta tashi ana na kalli ko ba abin duniya ba a ce ya ubangiji kawai in na ta rubuta ina cikin ɗanyi Allah yau a ƙaddarar yau a shafi a da mutum aljanna ya zanto wannan ita ce kada addu'a addu'ar annabi addu'ar sayyidina Umar kenan اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحو واغفر لي سعيدا الله إن لم تأثر وتانا يودي أشاكك Allah ya sa ni cikin yan aljanna to ka san ya sa rubuta ka a ka sani ba saboda ka bajan ya ai kamar yadda ubangiji zai gaya mana a wannan guri lalle mutum ya iya yin sai dace ya iya kokarin sa sai abin da ya fi karfin sa eh? A'udhu bika ادعو يدعتي من شاء اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك اللهم من النار أول من يسير قانون تجد جوتا يسير عن الجنة والله يا أشش وبني بيت الناس من الجري مو ما سكر كإني ما سكر شيبي ما سويني الله يلي مكة جسودي يلي مكة يلي ma'ana in ka ga za ka shirya ku shirya a cikin watan sura ko ce ai ma'an zanna hutu bai kamba ma'am sun lailatul qadar zama a bara kama lailatul qadar ha ku san ya ake nufi da lailatul qadar lailatul qadar khairun min alf shahr ya fi wata dubu wallahi wanda babu lailatul qadar a cikin. wanda aka yi ibada ba ba ba ta lailatul qadar wani zanen mala'ika duk mala'iku sassakowa suke yi zuwa saman duniya warrehu hada jibrilu kansa abin da zai kawo jibrilu duniya ba ƙarami ba ne jibrilu alaihi salam ba ya zuwa zuwa duniya sai da wani babban al'amari ko tanazzalin mala'ika warrehu fiha bi ido rabbihim da yardar Allah suke zuwa Allah ne yarje musu بإذن ربهم من كل أمر كما سنة جوا دكا من الأمر إذا كسن دول الأمر أنا جوابش أرزقي وداتا أجل متوى يوش ذاك متو وأنا أصل ذاك هديد الشيء دك إنك تاسي كان من أبي الله الله يتريك فكسن يا تربي كامسك ka tashi kai ta roƙon Allah a rubuta maka ƙadarin khairi alƙadara ta alkhairi sai ka ga insha Allah rayuwa ta yi kyau sharruka da yawa Allah ya tsare mu ya tsare ka ya tsare kasar ya tsare addinin ka ballanta nan kuma nahnu al'ana fi amasil haja ila du'a yanzu muka fi bukatuwar addu'a addinin mu yankin mu mu musuluncin mu al'ummar mu halin da muke ciki ana buƙatar ka tana buƙatar ka ba a san sarkin ka ba ba a san yadda Allah zai karɓa ba sannan makiya sun sako mu gaba sun sako addinin sun sako mutuncin annabin gama gaba kana nema ta haɗa kai duniya gaba ki ɗaya ki kare a kan addinin musulunci da musulmi idan muka dage da ila da addu'a Allah ne da sharrin cikin su sai da ka bi amfani da wurin yin dama Allah yake fi ha a cikin daren fa sai kuma karashin wannan aya salamun hiya shi wannan daren salamun hiya ki ɗayan ka aminci ne hatta matla'il fajr har asuba har alfajr yake gabaki ɗaya ta cikin ne aminci ne to da mala'iku sun cika duniya suna ta sassauka wajen komawa duniya shi gari da safi kuma mai sallah su ba za su koma sama har sai rana ta fito ba su gama komawa ba shi ne annabi ce rana za ta fito la shu'a alaha ba ta da tsananin haske komawar mala'iku ta sama ba za su haske ba a waye garin da aka yi da su kadai ba ta haske da yau wato za a yayi gari kamar an ɗan an ɗan duhu duhu kamar an ɗan yi ne ake cewa eh haza haza gari ya zama kogi haka ya zama akwai dabab shi ne hazo da larika na ta dabab dabab shi ne hazo dabadu ne wato gari ne mai hazo fiha yusratu kullu amrin hakim ay muhkam ma'ana hakim suka ce muhkam duk wani al'amari da ake hukunta shi a wannan shekaran a ciki za a rarraba shi za a yi budget ɗinsa a ɗaga wancan a sauke wancan a azurta wancan a talauta wancan a yi kaza a yi kaza wani zai mutu wani zai rayu wanta za ta sami juna biyu wanta za ta haihu za a yi auren wanta wani za a yi kaza duk a cikin wannan shekara

al'amari ne daga gurin daga gurin Allah ake zarta da shi inna kunna mursalin Allah yake nuna masa masu aiko da komai ne muke aiko da duk abin da za a aiko da shi a wannan dare rahmatan min rabbika har wannan rahama ce daga ubangijinka jin kai ne daga wajen ubangijinka tausayi ne daga wajen ubangijinka innahu huwa samiul alim lalle Allah shine mai ji na gaba daya الأليم مثلون بك بعض الذي سنبه نعم رب السماوات والأرض وما بين الماء كنتم نعم لا ربكم ورب آبائكم الأولين الله تعالى يسوى رب السماوات والأرض عن الله ياي كسر ورب وتبنى مطر الله سينا وتبنى مطر الوسرى da za a ce a matsayin rabbi samawati ba don yadda so aka shi ne a kan wancan rabbi kaɗin rahmatan min rabbika wannan rahama ce min rabbika daga ubangijinka wannan ubangijin naka rabbi samawati ubangijin samai mana wal ardi ubangijin kasai ko ubangijin kasa amma bai na zama ubangijin duk abin da ke tsakanin su in kun ne inda suna da ne ba ku da kokonto ba ku da shakku wannan shine ubangijin da ya cancanci bauta kenan la ilaha illa huwa babu wani ilahu illa huwa sai shi yuhyi wa yumit shi yake rayawa shi yake kashewa ko kuma yuhyi wa yumit yana rayawa yana kashewa rabbukum ubangijinku wa rabbu abaikum al-awwalin kuma ubangijin iyayenku na farko rabbukum mamallakinku ورد آبائكم الأولين وندكم التي ملك إياينكم أنا فرقو وأنا الرب من من ملكة وند يملك أبو وند يملك الناس شيء تدريس أكذا نعم بل هم في شك يلعبون نعم. فارتكب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم نعم. ربنا اكشف عنا العذاب ubangiji yake balhun fi shakki yal'abun amma dai sai dai su sun kasance a cikin kokonto ko a cikin shakku suna kawarje suna ta wasa ba su san Allah shi ne mahalicin waɗannan abubuwa da gaskiya ba a'a sun tsinci kansu ne fi shakkin a kokonto abin suna kawarje suna wasa farkake an jira kaɗan yau matafi sama'u ranar da sama za ta zo bi dukhanin mubin da wani irin hayaki a fili kowa zai gan shi wasu malamai suka ce daga cikin alamomin tashin alkiyama amma za ta turnuke da wani irin hayaki kamar da wasu hadisai suka nuna wasu kuma sun ce a'a ishara ce zuwa ga ranar kiyama hakan zai faru ya ga hayakin zuwa gudu da misali aza azabin Ali? wannan wata irin azaba ce mai raɗaɗi da za ta shafi duniya baki ɗaya rabbana shif annal azaba Allah yake ku rika addu'a annabi ya rika addu'a ku rika cewa rabbana kashif annal aba ko kuma mutanen kirki rika cewa ya ubangiji ya yi mana irin wannan azaba inna mu'minin ko kuma suka ce a'a wanda azaba ta shafa ne a lokacin da hayakin ya zo sai za ta shiga yin wannan addu'a kuma a daidai lokacin addu'ar ba za ta yi amfani ba don sai da suka ga bala'i sai da suka ga musifar sai su kama rabba na cikin fa'annal azaba inna mu'minin ma'ana Allah mun tuba ka yaye mana wannan azabar sai Allah ya ce anna lahum zikra me amfani wannan tunani me amfani wannan magana me amfani wannan addu'a wa qad ja'ahum rasulun mubin alhali manzo wani irin manzo ne bayyana al'amura shi ya zo musu ba su yadda ba sai yanzu ne za su ji suna wani addu'a Allah ya yi musu wato akwai lokacin da in bala'in ya zo ko ka roƙi Allah ma ba zai karɓa ba domin sai da kaga bala'in kai addu'a ko sai da kaga bala'in sannan kake admitin din laifinka kake itirafi da laifinka wanda kuma Allah baya son haka Allah ya fi son mutum ya tuba kafin lokaci ya kure mishi na'am ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. وأن يدرك من زوى بمتبينا amma sun mata zallau an suka watsi da shi wa kalu suka rika cewa mu'allamin koya masa aka yi mutum ne ya sanar da shi allamahu bashar inna ma yu'allimuhu bashar Allah ya dan adam ne yake koya masa kuma majalulun ba su da hankali mahaukaci ne wai dai wannan manzan ake gaya wannan magana Allah ka tsare ni na'am إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون نعم. يوم نبطش يوم لبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون بني بيت إنا في العذاب قليلا mu masu yaye لي أنك أنك kaɗan za mu cire musu أنك ɗin mu ce innakum idan, ko dinnan lalle akwai sa ran ko za ku dawo ku tuba ku gyara yawma na bada shi bada shi kubra ranar da za mu yi dankan dankar da ta fi kowace girma da za ta biyo wa ita ce kiyama na mun tafi ne lalle mu masu ramuwar kaiya ne masu ɗaukar fansa ne masu azaba ne a irin wannan rana ta kiyama ولقد فتنا قبله قوم فرعون وجاءهم رسول كريم وإذا كما يساك شباب يعني دمدم دا إستر النبي موسى ومتانيسا بفرعون بني إسرائيل باكدا ولقد فتنا قبلهم كافرين من كافرين نمتا Allah ya ce min jarabi min fitini qauma fir'auna mutanen fir'auna fatanna min fitini min da mun kalmar fitina a qur'ani ta zo da ma'anoni da ta kan zo da ma'anar azaba kan zo da ma'anar jarabawa ta kan zo da ma'anar shirka ta kan zo da abubuwa da yawa yadda ta zo wala qad fatanna qablakum qablakum kafin mutanen maka أي من جربي كون فرعون وجاءهم رسول كريم ونمن زوني درجة سيني ميسا يا زو مفا يا زو مفا أبي أما بفي الدبا ما يميسا يكي في هذا كو أن أدي إلي عباد الله أن أدوا إلي عباد الله نعم. إن لكم inda yake cewa an arsil ma'iya bani isra'il waɗanda ka ɗaure fursunonin da ka ɗaure bayan wannan da suke kurkuku bani isra'ila shekara da shekaru ka ɗaure su duk da gaske saƙon da nake ɗauke da su Allah ce ka sace su ka ba ni sun tafi da su an arsil ma'iya bani isra'ila wala tu'azibuhum a dole musu azaba duk Allah ya ce in zo in gaya maka Mana saƙon annabi Musa ne da yake ɗauke da shi daga Ubangijin sa zuwa ga Fir'auna. Nan ma ma'anar kenan an adu ilayya ibadallah. Ubangiji ya ce ka bani bayan Allah ne ka mayar min da su in zo in tafi da su ka sake su daga cikin kurkuku. Inni lakum rasulun amin ni manzoro amintacce zuwa gare ku. Wato na zo amintacce ni ne gaskiya cikin abu da na zo da shi babu ƙarya daga wajen Allah nake wa Allah ta'alu ala Allah wa Allah ta'alu ala Allah inni atikum bi sulqanin mubin wa inni أخت بربي وربكم أن ترجون فإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوا Ubangiji yake wa Allah ta'alu ala Allah kuma daga cikin saƙon da nake ɗauke da shi gare ku kar ku yi wa Allah shishigi kar ku yi wa Allah ulewi kar ku nuna kun fi ƙarfin Allah wa Allah ta'alu ala Allah inni atukum bi sultanin mubin kuma cikin abin da nake ɗauke da shi na zo muku da hujja a fili shine waɗannan ayoyi da yake nuna wa fir'auna farinni uku da rabbi wa rabbikum kuma ina neman tsarin ubangiji na ina samun kafa da ubangiji na ina neman tsari ina neman katanga daga uba wato da ubangiji na kuma da ubangijin ko akan an targume ni har ku je ke ni har ku kashe ni domin al'adar wancan lokaci da fir'auna da sauran annabawan da suka wuce abin da ake tsorata su da shi shine lanar duman naka za mu jefe ka za mu jefe ta ba su ce ta dama mu harbe ta ba ba da bindiga ke aiki ba ko da ya suke yi za a kashe mutum a sa masa a kashe a cikin ramin a yi ta gefen ta ana mishi rajin har yanzu abinda za su ta mutum ke ne قال الملأ الذين نس أكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا خارجين وأقول مثل وأفيكش za mu tsaye ka za mu jefe ka wannan nuna ƙarin Allah kuma ubangiji na ubangijin ko an tarjumu ni akan ba za ku iya jefe ni ba sai ba za ku jefe ni ba wa in lantu tu'minu ne amma ba za ku yarda da ni ba fa ta gudu ni to ku rafi ta hanya ka ku kyale ni ku kaurace ni ba abin da ya shafe ku da ni ku danne ci gaba da wa'azina abin da mun sai ke ga musu kenan <clears throat> na'am فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون نعم. فأسرد ihsan yace anna haula'i qawmun muslimun ya ubangiji wayannan mutane masu laifi ne wato ba za su yarda ba za su gane abin da nake gaya musu ba ta ɗauki mataki a kan a asiri da ibadu lailan wai muka ce to yi tafiya isra'i tafiyar dare wato can da fir'auna da mutanen da suka yanke hukunci za a kashe annabi musa za a kashe su a cikin dare sai a daren kafin lokacin ya yi ko kuma kafin gari ya waye za a afka musu sai Allah ya tafi a cikin daren a tattare na su ya nan maza maza ka yi tafiya dare da su karka bari gari ya waye ba Musa ya gama fulan ya gama shiri ya gama gaya musu cewa rufe biyun dare kowa ya fito wa asiru bi ibadi yi tafiya dare da bayina a ubangiji lailan da daddare na kun mutawon za a biyo ku za a biyo bayan ku dare na yi kuwa suka fito a kan ababen hawansu daikunan su raƙunan su jakunan su aka nufi tsira za a gudu wasu rikul bahar rahuwa kuma ka bar kogin nan yadda yake a cikin tsakasowar ruwansa yadda yake dinnan ka bar shi ba abin da zai same su da ko ruwa akwai mafita da za su samu innahum jundun mutraqun sai kafaran nan na fir'auna rundunar su wadda za a gilmiyar da su a cikin ruwa ubangiji zai gilmiyar da su idan kun tsallaka ko kuma za su gilmiya na kan taraku min jannatin wa uyun wa zururin wa laqamin karim ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين Ubangiji ya ce haka suka fito suka bar gidajensu kuma suka zo suka gilmi a ruwa kam kare su min jannatin wa uyun nawa ne daga dangin abin da suka bari bayan sun fito sun bar lambunan lambu-lambu jannatin gonakin su lambunan su wa uyuni da ababen ɓaɓɓegowar alkhairan su na ruwa iri-iri duk sun bare sun bare sun bare daɗin su wa zuru'in duk sun bari wa makamin karim matsayi mai daraja mai girma da manyan gidajensu, su duk sun fito wa na'amatin da ni'imar da suke ciki kanu fi su wadda suke jin daɗi a cikin ta wadda suke faki hin ai mutratin suna walwala a cikin duk sun ta haka suka baro suka zo gurin da za a kashe shi ba cikin san cewa sun zo gurin mutuwar ka yadda ka ji haka A wa auratuna a akharin sai muka gadarwa wasu mutanen da ban doyar ni'ima suka gajinta sai fir'auna suna sun halaka kamar ba su aka kamar ba su suka gina wannan daɗin ba ubangiji ya sa duk an mamaye ta فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين Ubangiji ya ce sama ko ƙasa, ai bai ta yi dama a kansu ba, domin an rage muhun iri. idan aka ce ma ba ka talaihi sama sama ba ta damu ba sama ba ta yi kuka ba ƙasa ba ta yi kuka ba ƙasa ba ta damu ba saboda mutanen banza ne aka rage iri amma idan mutumin kirki aka kashe su aka aka aka da su to sama tana bakin ciki da damuwa har kuka ce ƙasa ma tana bakin ciki da damuwa mutanen kirki sun bar doron ƙasa mutanen kirki an kashe su amma wallahi akwai mutanen da inda aka rage su to an rage ne. da aka wannan kisa da aka yi mutu ubangiji ya ce ba sama da ƙasar ai ko damuwa da tsoro a kansu na akwai mutanen da an kashe su sama na damuwa ƙasa na damuwa an rage mutanen kirki a cikin su amma kanun yin gari ba su kasance mutanen da ba a raga musu ba ba su kasance mutanen da ba a ɗaga musu ƙafa ba ubangiji ya halaka su baki daya na'am ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين نعم. من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين نعم. ولقد أكثرناهم على علم على العالمين ولقد نجينا بني إسرائيل حقيقة بني إسرائيل فمن قامت بسوء لزوالنا الرواء لذا شر كما فرعون من العذاب المهين إذا عذاب أسوه لا تنسي إلا سنها إلا فرعون لأن لا تترى بسنسة من فرعون عذاب أسوه لا تنسي شين فرعون إنه كان عاليا من المسرفين lallai fir'auna ya kasance mai ɗauke ɗagawa ya yi aliyu ya nuna ya fi kowa bilal musulfi ne yana daga cikin maɓannata wala ka daskarnahum da mun isra'ila Allah ya mun zaɓe su mun fifita su ala ilmin duka wani ilimi da muka ba su alal alamin akan sauran mutanen duniya na zamanin su wa atainahum min al ayati wa atainahum min al ayati بما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين وبلغ يسوع وآتيناهم من الآيات bayan ilimi da muka ba su ilimi na duniya ilimi na ci gaba ilimi na technology iri-iri muka tofi ta sa kan sauran mutane a hata na hulmin al'ayati mun ba su kuma daga dangin ayoyi wanda ya kamata su ji tsoron Allah ma yi bala'un mutum abubuwan da akwai jarabawa tsoro a cikin bayyanan nan wadda suka fata cin wannan jarabawa wato su bani isra'ila bayan sun tsallake ruwa to ba fa hutawa su ma aka yi da su ba annabi Musa kuma ya shiga jarabawa iri-iri da su dan a lokacin da suka tsallake ruwan suka fita daga bala'in fir'auna to a lokacin shi kuma Musa ya shiga nasa bala'i ya shiga matsala da su dan a wannan tafiyan ne ya hadu har suka hadu da masu bauta dan mariki suka ce da Musa ija Allah na a'i ilahan kama lahum aliha قال إنكم قوم تجهلون mu ma sa mana wani karamin Allah mu rika bauta masa amma yadda wayancan suke da karamin Allah wata ma ko yawa ne da alama qala innakum qawmun tajhalun anna haula'i mutabbaru ma hu fihi wa batil ma kanu ya'malun haka ya sha wahala da su har suka bauta wa dan mariki bayan tafiya da yayi kawai yan kwanaki kaɗan da Allah yake ya zaɓo mutum saba'in wanda za su je su gana da Allah su ji maganar Allah واختار موسى سبعين رجلا لميقاتنا da ya gama zaɓe su yake toni bari in yi gaba kafin ku zo don in sauri Allah ya fara yadda da san da gaske muke za mu zo alƙawarin da muke za mu zo zai ga mu da aka yi mazo ta hoina sauri Allah ya ce wa ma a ajalaka an sauri ka ya Musa Musa me yasa kai gaggawa ka taho ka bar mutanen mutanenka Yace ya Ubangiji na zo ne dan kai za a jinku ilaika rabbi litarda dan kai da ni kala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa dalla as-samirin ai bayan tafiyar ka da ta haihu samiri ya gama batar da su ya sa su bauta dan maraki a dan sai wannan kai da kai faraja musa ila fi ghadbana asifa ya koma ya bar fafirin ya koma gida cikin fushi da tashin hankali قال يا قوم ألم يجدكم وربكم وعدا حسنا من بغى أن مكو القول من الشيطة أما أبو أسيرك أنت في تكون ليس لم يركي أفضال عليكم الأهد أم أردتم أن يشل عليكم كذب من ربكم sai da haka wayannan mutanen da mu Isra'ila su ne kuma suka wahalar da Musa haka Musa ya sha wahala Musa da aka karɓo sallah yace a'a Allah hamsin mutanenka ba za su iya ba ka koma aka rika ragewa ta dawo har biyar ko da ya sha wuya yana da experience sun wahalar da shi babu annabin da yake so masu annabin musa wannan shi ne experience kenan daga wanda suka gabata idan za ka fara wa'azi ne ka samu manyan malami ka ce malam zan fara wa'azi ne mai za ka nusar da sai a nuna maka ce to ka ga wani hanyar da ka dafo wa karamar wasu har ka dauka abu ne mai sauki shi an sami manyan malamai an yi santo a gaban sannan sai su wayar ma da hankali Allah ya sa mu dace a ubangiji ya ce mun ba su irin wani abuwa inna haula ila yaqulun lalle waɗannan su ne fa masu cewa in hiya illa mautatuna al-ula ai mu mutuwar mu da zamu yi ita ce mutuwa guda ɗaya filon wa ma na nahnu bi mu shari ba za a sake tayar da mu ba bayan mun riga mun mutu نعم فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين فأتوا بآبائنا كنت عند جسين رأس شما فعل بيا بيا يوم مجمل إن كنت صادقين عند جسفك أنا تابع أتاس لا أتاس أفار قوية يوم مجمل أنت سكبت فمن سوري يدرى أتاس نعم أهم خير أو أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وبنجد يكي أهم خير هو إنما سوانا مغانا خسك فالخير ليه أم قوم تبع فمتانا تبع سنتيس على خير والذين من قبلهم بيضا بس قبلوا زمانهم a halaka na sun don halakar da su innahum kanu mujrimin duk sun kasance masu laifi ko kawai tabba su na fajirai ne kafirai ne shi tabba ɗin sarki ne malamai suka ce shi ne mutum ƙara ɗaya sarki wanda ya yi imani amma kuma mutanen su suka kafirci ya saba wa al'ada al'ada abinda ta gudana shi ne talakawa su imani da annabin da ya zo shi kuma sarkin ya kafirce kuma da fir'auna ya yi to sai mutanen fir'auna ana cewa fir'auna ya kafirce talakawan su kuma waɗannan sai ne suka kafirce shi kuma sarkin ya da annabin shi shi kada shi ta za ka ji Allah yana sa wa qaumu tubba da mutanen tubba shi tubba ba ruwansa shi ne ya saba wa al'ada da da su fir'auna wanda sarki ya kafirce sai suka fi alheri ne ko ka mutanen tubba A hun khairun an qaumu tubba walladina min qablihim da waɗanda suka zo kafin duk waɗannan Allah yake a halakanahum dukkan halakar da su innahum kanu mujrimin lalle sun kasance mabarnata masu laifi na'am وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين kuma ba mu halittu sammai da kasai da abin da ke tsakaninku don wasa don warge don babu wata manufa ba ana sai da ganin sama da ganin ƙasa da dan halittun da ke tsakani ka san ba a banza Allah ya halitte su ba akwai wani abu a ƙasa akwai abin da Allah ke nufi so yake a san shi a bai samu bisa tsarin tauhidi ma falakana ma wallahi da mu halitte su ba illa bil sai don tabbatar da gaskiya walakin aktharuhum la ya'lamun sai dai mafi yawan su ne bai san haka ba Allah ta'ala ya samu dace ba mu tsaya nan insha Allah sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad